Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau 24 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanun labarai. Shugabannin NATO za su gana a Brussels don tattauna martani na gajeren lokaci da dogon lokaci da za su ɗauka kan mamayar Ukraine da Rasha ta yi a yau Alhamis. Koriya ta Arewa ta kaddamar da abin da ya nuna harin makami mai linzami kirar ballistic a yau Alhamis. Gwamnatin Japan da Koriya sun tabbatar da hakan. Kwamitin Shari'a na Majalisar Dattijai na Amurka a yau Alhamis zai kammala sauraro na karshe don tabbatar da zaben mai shari'a Ketinji Brown Jackson a kujerar kotun kolin ƙasar. To, kani labaran kenan a bangaren rahotanni za a ji cewa tsaffin shugabannin kasashen afirka ta yamma sun yi taro a abuja na neman mafita game da yawan juyin mulki da kuma rashin tsaro a yankin na afirka ta yamma za kuma a ji cewa hukumomi a yankin agadas na jamhuriyar niger sun kaddamar da wani shiri na sayar ma marasa karfi abinci kan farashi mai rahusa saboda tsadar da kayan abincin ke yi bayan kuma azumi na gabatowa. Mun ji daɗi wallahi mun gode kamar kyauta aka ba mu shi tunda na fara azumi da shi. Kamar kowace ranar Alhamis yau ma muna tafar da shirin lafiya uwar jiki wanda Hauwa Umar ke gabatarwa. za kuma a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum na cikakkun labaran duniya. a yau alhamis shugabannin neto za su gana a brussels don tattauna martani na gajeren lokaci da dogon lokaci da za su ɗauka kan mamayar ukraine da rasha ta yi na tsawon wata guda yayin da za su kuma saurari jawabin neman ƙarin agajin kai tsaye daga shugaban ukraine volodymyr zelensky gabanin ganawar zelensky ya yi amfani da aika sakon bidiyo da ya gabatar da turanci don neman mambobin neto taimako mai inganci da iyakan cewa da ya hada da makamai wa dakarun ukraine zelensky ya kuma kara roƙon mutane a faɗin duniya da su yi zanga-zanga kan mamayar da rasha ta yi wa ƙasarsa. Bugu da ƙari ga tattaunawar ta neto shugaban Amurka Joe Biden zai gana da shugabannin G7 da Majalisar Turai a yau Alhamis. Mai ba da shawara kan tsaron ƙasa Jake Sullivan ya ce gaba ɗaya manufar ita ce a saurara matsayar da muka ɗauka da haɗin kan da muka samu a tsakaninmu cikin wata guda da ya shuɗe za su ɗore har zuwa lokacin da hali ya yi. koriya ta arewa ta kaddamar da abin da ya nuna harin makami mai linzami kirar ballistic a yau alhamis gwamnatin japan da koriya sun tabbatar da hakan cikin abin da ya kasance kaddamarwa ta farko da pyongyang ta yi tun bayan shekarar 2017 Ma'aikatar tsaron Japan ta ce makami mai linzamin Koriya ta arewar ya yi tafiyar sama da minti saba'in kafin ya sauka a wani yankin hada-hadar kasuwanci na Japan da ke da tazarar kilomita 170 yamma da arewacin lardin Amori na Japan. Makami mai linzamin ya kai tsawon kilomita dubu shida. kuma ya kai nisan kilomita 1,100 bisa ga bayanan jami'an japan ɗin wanda suka ce makamin ya nuna cewa sabon nau'i ne na icbm yayin wata ganawar gaggawa da majalisar tsaron ƙasa shugaban koriya ta kudu moon jae-in ya yi wadai da harba wannan makami wanda ya ce ya keta dokar da koriya ta arewa ta saka wa kanta na dakatar da harba makamai masu cin dogon zango kwamitin shari'a na majalisar dattijai na amurka a yau alhamis zai kammala sauraro na ƙarshe don tabbatar da zaɓen mai shari'a ketanji brown jackson a kujerar kotun kolin ƙasar 'yan majalisa za su saurari bayanai daga shaidu na waje da suka hada da jami'ai daga kungiyar lauyoyi ta amurka malaman shari'a da wakilai daga masu kare hakkokin jama'a masu tabbatar da doka da kuma kungiyar kare hakkin addinai biyo bayan zaman na yau alhamis mambobin kwamitin za su yi la'akari da zaben jackson kafin gudanar da zaben ko za su aika zuwa cikakken majalisa don nazari hayini da aka kwashe ana zaman kokarin tantance ta ajiya laraba jackson ta kare kare hujjojinta a gaban mambobin jam'iyyar republican inda sanata tom tillis ɗan republican ya nuna cewa Jackson tana da sanyi a al'amuranta lamarin da ya sa takan sassauta hukunci da take yankewa a matsayinta na mai shari'a a kotun tarayya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda ganin cewa ana yawan juyin mulki da kuma yawan fama da rashin tsaro a yankin Afirka ta yamma tsaffin shugabannin yankin da sauran masu ruwa da tsaki. suka yi wani taro a abuja ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban najeriya gullar jonathan da neman mafita hassan maina kaina gare ka We have had five coups. Three succeeded. Two have failed. Tsohon shugaban kasar Saliyo Sa'anest Bai Koroma kenan ke jawabi yayin taron kungiyar dattawan yammacin Afirka inda yake neman jagororin siyasar shiyar masu tsara manufofi ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma jami'an diflomasiyar yankin da su zabura a kokarin da halin yanzu ake yi na dakatar da yawan juyin mulki da ke neman zama ruwan dare a wannan yanki da ma kyakkyawan shugabancin da halin yanzu ke kara taɓarɓarewa. Shugaba Anes Bai Koroma wanda ya ce juyin mulki uku cikin biyar da suka yi nasara cikin shekaru biyu kacal a Afirka ta yamma To lalle lalle mm. lokaci yayi da shugabanni za su yi karatun tanusu tare da yin tuntuntuni akan wannan kalubale da kuma ababen da ke haddasa zama rashin tabbas a wannan yanki. Tsohon shugaban kasar Nasa Liyo ya ce akwai fa bukatar lalle lalle a dau matakai kafin abubuwa su kara su kurkucewa duk kuwa da ɗan matakin da ƙungiyar gamayyar ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS da kuma tarayyar Afirka wato AU ke ɗauka. Taron da wanda ake yi da zumar duba irin illolin da yanayin tsaro da talauci da kuma annobar corona suka jawo. Kana da ƙoƙarin da wasu shugabanni ke yi na yin mannau a kan mulki ta kokaka da kuma hakan ke haddasa yawan juyin mulkin. Tsohon shugaban Najeriya da ake mai kallon tauraron demokuraɗiyya Dr. Goodluck Ibele Jonathan wanda shi ke jagorantar wannan taro ya nuna damuwa bisa irin yadda sojoji ke wa tsarin mulki shishigi. This is why we need to continually advocate for strengthening Ya ce abin ma nan da ya sa muke ta hankoron ganin an karfa turakan tsarin mu domin turaku masu ƙarfi su an shika-shikan ɗorewar tsarin demokuraɗiyya da ci gaban ƙasa. Masu ruwa da tsaki dole ne su taimaka don samar da wani tsarin da zai kai ga cimma hakan. Tsohon Prime Minister Burkina Faso Sakado Andre Desire Odrego na mai ra'ayi in har ana son haƙa ta cimma ruwa, to dole ne fa ƙungiyar ECOWAS ta yi kamar tana yi wurin dakatar da rigingimu da kuma ɗaukar mataki nan take in an samu wasu fanɗararrun sojoji sun yi juyin mulki shishigi. Jami'ai daga Majalisar Ɗinkin Duniya da Tarayyar Turai da Ƙungiyar Ci Gaban Ƙasashe ta ƙasar Jamus ne ke sanya ido a wannan taro. Hassan Mai kaina. muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Zuwa gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram ga Hanifa da ci gaban labaran duniya. Masu bincike suna ƙara faɗaɗa bincikensu a yau Alhamis domin neman akwati na biyu da jirgin gabashin China da ya faɗi a kudancin ƙasar ɗauke da mutum aƙalla 132. Ruwan sama da rashin kyawun yanayi sun sa binciken yana fuskantar ƙalubale. Hukumomi sun ce sun gano abin da suke tunanin cewa abin naɗar magana ne. wanda na ɗaya daga cikin akwatuna guda biyu da ake masa fentin ruwan lemu saboda a yi saurin gane shi. A cewar hukumomin za a aika na'urar zuwa birnin Beijing domin a yi nazari tare da tantance ta. Jirgin na gabashin China kirar 5735 yana ɗauke ne da fasinjoji 123 da kuma ma'aikata tara wanda ya taso daga lardin Kunin a Yunnan zuwa Gonzu. a lokacin da hadarin ya faru a yammacin litinin a wajen garin wuzu na yankin kwanzi ana fargabar duka mutane 132 da ke cikin jirgin sun rasa rayukansu akalla mutum bakwai ne suka rasa rayukansu a wasu hare-hare guda biyu da aka kai waɗanda ƙungiyar al ta ɗauki alhakinsu kamar yadda 'yan sandan Somalia suka tabbatar akalla mutum shida suka mutu bayan da wasu 'yan bindiga suka kai hari a filin tashin jiragen birnin magadishu mai tsatsauran matakan tsaro daga cikin waɗanda suka mutu akwai ɗan Somalia ɗaya da wasu baƙi 'yan ƙasar waje su biyar a cewar 'yan sandan jami'an tsaro sun yi nasarar kashe biyu daga cikin 'yan bindigar kamar yadda kakakin 'yan sandar manjo abdulfata Adin hassan ya ce a gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan zamu nufi jamhuriyar Nijar inda kayan abinci suka yi tsada matuka a yankin Agadas yayin da kuma ake koko azumi ke gabatowa. wanda don haka hukumomi suka kaddamar da wani shiri na sayar da kayan abinci kan farashi mai rahusa. Hamid Mahmud Gareka. jama'a da dama ne a agada suka nuna farin ciki bayan gwamnatin ta kaddamar da sayar musu abinci a farashi mai rahusa. Zuwa in sai hatsi in samu ne kama azumi. Ina saye ga yana fiya biyar akan ɗari uku da saba'in da biyar. Na ji daɗi. Hanni da marayi na mun ji daɗi duka. Tun da Allah ne ban taɓa sayan shi ba in ba yau ba. Na ji daɗi kamar kyauta aka bani shi. Azumi ya taho. Can cikin gari jikka da ishirin ake sai da shi kasuwa. Mun ji daɗi wallahi mun gode. Kamar kyauta aka ba mu shi da na fara azumi da shi. Gari akan jikka da ishirin. A nan ko tubarkalla shi yanzu kan saba'in da biyar biyar ai ka san dai akwai sauki kuma ka samu na surfe ka samu na nika ka samu na wani dan jafane sai murna muka iyo hatsi shi kayayyaki amma mu saba'in da biyar biyar aka da mana gashi hankali a sha'ana ta sai da mana. dama wannan yana cikin tsarin gwamnatin niger na tallafawa mutanen da ke rayuwa hannu baka hannu kwarya akalla ton 160 ne aka ware ma yankin Arlet yayin da garin Agadas aka ware mashi ton 80 inji Malam Nura Malam Sani shugaban da'irar garin Arlet. Allah ka wata Babban rana ranar cika umarni da aka ba mu ya wuni can koli ba zo mu cika shi sun sa wa'ansu abubuwa na tsari na taimaka ma talakoki an san damana ba ta yi kyau ba damana da ba ta yi kyau ba kenan dole an kula da talaka kuma an san akwai wajeje dewa wanda suna cikin halin kaka na kai na rashin kwanciyar hankali duk wannan abubuwan su ne suka gamu suka sa eh, tsari na taimaka ma talakoki su sai abinci da kuɗi arha wannan buhu da ake saida shi a jika talatin nan za a saida shi jika goma sha uku kawai kaga an muka ma talaka kenan A arlit an bata ton 60 kurle department gugaram tana da ton 50 daren tana da ton 50 wannan na zuwa ne a daidai lokacin da jihar agadas ke fuskantar hauhau farashin kayan abinci inda masana ke alakanta shi da mamayar da kasar rasha ke yi wa ukraine malam kallamu masanin tattalin arziki ne da ke koyarwa a jami'ar jihar agadas ya yi karin haske kan alakar tsadar kayan abinci da yakin rasha da ukraine lalle wannan tsada abinci yana da alaka da nasaba da wannan yaki da aka ikiran da rasha me yasa saboda abinci da dama yana hito mana daga alger wannan eh, tashin hankali da ake tsakanin ikiran da rasha su ma can alger da su egypt alkaman nan da aka sarrafa ta can ukraine su ne yawancinta ne ga nan ga zakkuwa musu yanzu kuma da yakin ga ya kai wajen yau kwana ashirin ana yaki rashin zakkuwa wannan abinci shi yasa dan abin da aga hannunmu yawancin shi duka eh, yanzu duk mangazin ne masu aji abinci bankin fulawa da mai duka sun saida hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger A gaida Hamid, kada a manta wannan shirin na zawa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. kungiyar binciken kwakwalwa ta duniya wato International Brain Search Organization ta ware makon jiya wato 14 zuwa 21 ga watan Maris a matsayin makon da ake wayar da kan jama'a kan mecece kwakwalwa da kuma yadda take gudanar da ayyukanta. A don haka ne shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya tattauna da farfesa a tsangayar sanin halittar ɗan adam da ke jami'ar Ahmadu Bello wato Dr. Abdulsalam Magaji. To likita kamar ma me ake so a cimma a wannan mako da aka aka ware don wayar da kan jama'a game da yadda kwakwalwa take aiki. Abinda wannan mako da aka ware yake sanya cimma shine a ci gaba da faɗakar da al'umma akan yadda kwakwalwa take aiki saboda idan mutane suka fahimci ko al'umma ta fahimci yadda kwakwalwa take aiki wannan zai kare matsaloli da ake amfani da su na wajen shaye-shaye da matsaloli da ake amfani da su na wajen hatta amfani da abubuwa wanda koda na abinci ne akan wai a sa kwakwalwa ta aiki wanda ba lallai wannan aikin ya kamata nata ne wanda ya dace da ita ta yi ba da kuma ainihin wato kokarin sai an takura wa kai akan cewar a ga an yi aiki da kwakwalwa a inda bata dace ba wanda wannan zai taimaka wajen harkar abin da ya shafi ilimi ya shafi abin da ya shafi harkar wato zamantakewa na ainihin wato mutane a matsayin ma'aurata ne a matsayin wato iyali ne a matsayin wajen aiki ne kuma zai taimaka a wajen hatta shugabanci tunda an gano yanzu wasu da dama a waɗanda suke shugabannin al'umma saboda shaye-shaye ko saboda yin amfani da kwakwalwa ta hanyar da bata dace ba ya sa ya zamana cewar ba a samun damar a kwakwalwar ta aiki yadda ta dace a ƙarshe sai zamana cewar duk wani abu da suke aiwatarwa ana aiwatar da shi a cikin rashin hankali ko kuma rashin wato abin da ya dace to wannan dai su ne wasu daga cikin dalilai abin da ya shafi shi wannan mako na wayar da kai akan ayyukan kwakwalwa to bayan haka masu sauraron mu za su so su san wai shin mecece ma kwakwalwa ita kwakwalwa wani bangare ne wanda yake na jiki wanda yake lura da harkokin da suke faruwa a jiki gaba daya kwakwalwa ita ita ce wato headquarter wanda duk wani bangare na jiki yana jikinsa ko kuma duk wani bangare na jiki ita take lura da shi domin ya zama na cewar aikinsa da tabbatar da aikin da sa aikin ya tafi daidai yadda ya kamata kada ya yawa kada ya kaɗan to wannan ita ce kwakwalwa kuma tana kunshi a cikin kwanso na kashin da yake kai kuma tana rufe da wannan kashin wanda yake kashi ne mai kwari wannan ita ce kwakwalwa. To likita yaya ma kwakwalwa take gudanar da ayyukanta? Ita kwakwalwa tana aiki ne ta wajen amfani da wasu 'yan sakonni waɗanda ake ake ce musu nerves su ne wato suka hada kwakwalwa da kuma dukkan sashen jiki to daga nan ne su waɗannan wato wanda ana iya ce musu jijiyoyi suke karɓo sakonni daga bangarorin jiki su tura kwakwalwa ita kuma kwakwalwa zan sai ta bayyana me ya kamata a yi alal misali a ce yanzu mutum ya sa hannunsa akan wani abu wanda yake mai tsini ko mai zafi akwai su irin waɗannan jijiyoyi waɗanda suke a kan fatar da aka ji wannan zafi ko wannan abu mai tsini yake to wannan su ne za su ɗauki wannan sako sai su tura kwakwalwa ita kuma kwakwalwa sai ta ba da dama na cewar a cire hannu daga gurin domin ya zama na cewar an kara hannun nan kada ya zama na cewar ya ji ciwo wannan da na faɗa ɗan ƙaramin misali ne amma duk wani abu da yake faruwa a jiki haka yake kwakwalwa ce take iya gaya maka cewar ka ci abinci ka koshi kada ka ci ya zama na cewar har cikin ka ya zama na ka ci abin da ya fi karfin ka wato a ji an koshi kwakwalwa ce a ji ana jin yunwa kwakwalwa ce a ji ana jin fitsari kwakwalwa ce a ji lokacin da ya kamata ainihin a fitar da fitsarin duka to wannan dai shine duk wani abu da ake samun sa a jikin dan adam kwalwa ce take sarrafa me ya kamata a yi ta wajen karɓar sako ita kuma ta bada sakamakon me ya kamata a yi a yanayin da wannan sako ya zo mata kamar wasu abubuwa ne suke iya damun kwakwalwa ita kwakwalwa wato wani kamar yadda na bayani a baya tana da matukar zama mai amfani da kuma ba ta sa rikitarwa. tana da matukar neman a kare ta daga duk wani abu da zai dame ta ko na abin da zai dame ta na wajen jinin da zai shiga cikin ta idan ya jirkita to yana iya sa mata matsala shi yasa ita kwakwalwa tana da buƙatar a koda yaushe ta fi kowane bangare na jiki neman iska wato wanda muke ce mata oxygen da kuma abinci shi yasa ko da sauran bangarorin jiki za su iya aiki da iska ya kaɗan amma ba sa iya dogaro za su iya aiki da iska ko da ainihin kaɗan ce amma ita kwakwalwa ba ta iya yin aiki ba tare da iska mai yawa cikakkiya da kuma abinci ba shi yasa wani lokacin dan adam zai zama na cewar ya ji kamar baya iya tunani baya iya gane komai saboda saba jin yunwa amma idan ya zama na cewa cewar a wannan lokacin kuma bangarorin jikinsa za su iya yin aiki wato hannaye kafa ya tafiya ya sauransu amma banda ainihin ita kwakwalwa to kwakwalwa tana da wannan dogaro da abinci da iska wanda yake ya fi na kowane bangare na jiki wasu abubuwa ne ke sa kwakwalwa ta lalace to saboda wannan hali na kwakwalwa da wato zamanta mai matukar neman komai na ta ya zama na daidai wa daida to idan aka samu jini ya gurbata da wani irin abu wanda ya zama na cewar bai dace kwakwalwa ta karbe shi ba to sai ya zama na kyau ta jirkita to shi sa mahalicin mu sai kwakwalwar nan ya ba ta dama ko kuma ya sa ta ta zama ana kare ta daga abubuwa da yawa na farko dai kariyar da aka bata shine idan muka soma daga wajen gunda take tunda ita kwakwalwar nan kamar laka take to tunda kamar laka take sai ya zama sai aka sa ta a cikin kokon kai a cikin kokon kai din ma sai aka rufe ta da wasu abubuwa waɗanda muke ce musu meninges kuma wannan meninges din kamar wajen guda uku ne hawa uku wato yayin da aka bar ainihin aka shiga cikin kokon kai to wannan meninges din guda uku suna nan ana ce musu fiya giya akwai dura akwai kuma saparachnoid. saboda a kare ta bayan waɗannan hawa uku ƙasa kafin a je a tarar da kwakwalwar kuma sai ya zamana kuma aka samar da wani ruwa wanda yake zagaye kwakwalwar yana kare ta daga wato samun guguwa kamar yadda ake sawa mota shock absorber yadda koda ta shiga cikin wani guri wanda yake mai dan kwari wato gallop zai zamana ta girgije ba ta samu ta jirkice ba wanda wannan ruwa muna ce mashi cerebrospinal fluid to sannan kuma kwakwalwar na an ƙara kare ta akan cewar hatta jini da yake shiga cikin ita kada ya zama na cewar ya zama ya je ya haɗu da ita wato lokaci guda domin idan jini ya tafi ya same ta gaba ɗaya ko kuma gaba gadi to wannan jinin idan ya jirkita da wani abu waɗanda wato sinadaran da ke cikin jinin sun zama ne sun yi sama ko sun yi ƙasa to wannan zai shafe ta to sai aka sa mata wani abu da ake cewa blood brain barrier wanda yake raba ita kwakwalwa da jini domin duk abin da zai shiga cikin kwakwalwar sai a sa shi ya shiga cikin wasu bututu wanda wannan bututun shine zai zare bari abin da ya fi cancanta kwakwalwa ta samu sai ya kai mata domin kada a bari jini ya je ya shiga ko kuma ya zamana yana wato taɓa ta gaba gadi wanda wannan zai iya kawo matsala to waɗannan duk matakai ne wanda ya zamana cewa Allah mahallicin mu ya sama kwakwalwa wanda wannan ya sa idan ko kuma take aiki yanda ya dace akwai abubuwa da dama waɗanda za su iya damunta yayin da ya zamana aka dinga kawo wasu abubuwa da bai kamata a ce sun shiga jiki ba muna iya bada misalai da cewar kamar abin da ya shafi shan miyagun kwayoyi shan abubuwan maye shan abubuwa ko kuma cin abubuwa abubuwa waɗanda suke za su gurɓata wannan jini to waɗannan duka suna shafa kwakwalwa a wajen ya zama na cewar ya dame ta kamar wasu alamu ne ke nuna cewa akwai matsala a kwakwalwar ɗan adam wasu daga cikin alamomi da suke nuna kwakwalwa tana da matsala shine yayin da ya zama na aikin da ya kamata ta yi an fara samun gurɓacewa a ciki muna iya ba da misali kamar akan cewar mutum ya zama na cewar baya iya rike abubuwan da aka yi wanda zai zama na cewa kwakwalwa ya kamata a ce tana da riko da shi mutum ya zama na mai yawan mantuwa to duka irin waɗannan abubuwan suna wasu daga cikin abubuwan da ake iya ganewa ce kwakwalwa ta samu matsala. To likita yaya ya kamata mutum ya rika duba kwakwalwarsa? A ita kwakwalwa duba ta wani abu ne wanda ya cancanta a lokaci a kullum. Shi ba wani abu ne kamar yadda sauran sassan jiki wanda za a ce wato a tafi a je a duba su a wani lokaci a lokaci a'a ko a koda yaushe domin abin da ake nufi shine duk wani abu da aka san cewar zai zama mata matsala kamar yadda ne magana a baya abubuwa wanda za su jirkita ainihin yadda jininta yake ko kuma yadda Da ainihin aikin jikin dan adam yake na wajen bangaren shaye-shaye ne bangaren a yin abubuwa ko kuma wato eh, zukar abubuwa wato waɗanda za su iya bata ta duka waɗannan wasu abubuwa ne waɗanda za a yi kokari a kare kuma gurin lura da ita shine wato a dinga yawan amfani ita wajen abubuwa masu amfani wajen karance-karance wajen kokarin wato zama a guri wanda yake babu abubuwan cuta sosai domin ita kwakwalwa idan ta samu matsalar cuta ta fi kowane bangare saurin wato ɗaukan matsala ta shigar da shi kuma ya zama na cewar kafin a yi maganin sa ita kwakwalwa nan da na yawanci tana zama ta samu matsalar lalacewa wanda wannan yana iya sawa wasu bangarorin jiki ya zama na sai na aiki kamar abin da ake cewa stroke sannan kuma ita kwakwalwa tana son a dinga lura da ita na wajen yin kokarin duk wani abu da wanda zai dinga wasa ta wato kamar da ake cewa wasa kwakwalwa shi sa ya zama na cewar waɗanda suka saba da karatuttuka wato kamar malamai zaka ga cewar ko da lokacin da ya zama na cewar sun tsufa kwakwalwansu suna da ƙarfi saboda ba su cika manta abubuwa ba saboda ita kwakwalwa wato tana kamar samun atisaye na wajen gane abu da rike shi domin ita tana rike abubuwa masu dumbin yawan da ba za ka iya tunani ba domin an gano cewar wanda suka fi kowa wato kokari kwakwalwarsu ma ba ta iya amfani ko kuma ba su yi amfani da kwakwalwarsu kashi biyar ba ma to shi sa ita kwakwalwa ba abin da ba za ta iya ɗauka ba sai dai in ba a yi mata kokarin an yi mata horo ba to shi sa wanda suka horo kwakwalwarsu da karatuttuka da rike abubuwa za ka ga cewar suna rike waɗannan abubuwa kuma abin yana yin tasiri sosai daga ƙarshe wace shawara za aka ma masu sauraronmu don inganta lafiyar kwakwalwa. Ina so ne amfani da wannan dama a wajen kokarin cewar al'umma ta yi kokari wajen lura da kwakwalwa da kare ta domin yayin da ya zama ba a yi mata wannan ba to zai zama kwakwalwa ta zama an samu matsaloli masu ɗumbin yawa. Sannan kuma al'umma da gwamnati da iyaye da masu faɗa a jisi kokari wajen kare matabar al'umma musamman a yanzu da ake samun matsaloli na shaye-shaye da gurɓata wato ita wannan kwakwalwa wanda wannan yana zama abubuwa masu matsala a abubuwa masu haɗari wajen mai da ita al'umma ta zama na cewar wato ta zama ta banza sannan haka waɗanda suke ayyuka kamar shugabanni da kuma masu yin wani abubuwa na tunani da za su ce sai sun ɗora kwakwalwa akan lallai sai ta musu aiki mai yawan da ba zai iya ba da kuma ainihin wato lura da rashin bacci duka waɗannan abubuwa ne da ya kamata a dinga lura da su harkar abubuwa wanda ya shafi wato gajiya a dinga kokari ana kare ta idan aka gaji a huta sannan kuma idan aka samu damar yin bacci a yi bacci idan rashin bacci da rashin wato hutawa suna daga cikin waɗanda suke lalata kwakwalwa kuma a ƙarshe a samu matsaloli masu ɗumbin yawa. Masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma a nan za mu da sa'aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Abdulsalam Magaji sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. gai gaida wa yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo mana ta imel. Sakon na farko a yau, sakon haɗin gwiwa ne daga baban da mamman bande tare da Isuhu Suleiman da Ali Sarkin yakin Ghana inda suka ce, Salam BOA Hausa, mun yi farin cikin yadda gwamnatin jamhuriyar Nijar ta rage kuɗin kayan masarufi domin talakawa su samu sauƙin rayuwa. Allah ya sa kada rijiya ta da ruwa guga ya hana. Sai kuma saƙo na gaba kuma shi ma na haɗin gwiwa ne daga Jamila Ado Salatu Goma ga Annabi Rijau tare da Fatin Ado Salatu Goma ga Annabi Rijau. Su kuma cewa suka yi a zaɓen shekara ta 2015 apc ta yi amfani da matsalar rashin tsaro ta ci zaɓe yanzu kuma pdp na son ta yi amfani da matsalar rashin tsaro don ta lashe zaben shekarar 2023 da ƙarshe kuma sai saƙon sufiyanu gumar zangon daura shi kuma cewa ya yi assalamu alaikum voa hausa 'yan siyasar najeriya masu buƙatar tsayawa neman shugabancin najeriya muna muku fatan alheri amma fa fatan duk ɗan najeriya Allah da mana zaɓi ta alheri. To madalla mun kuma kode da saƙonin naku ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice. cewa a yau alhamis shugaban neto za su gana a brussels don tattauna martani na gajeren lokaci da dogon lokaci da za su ɗauka kan mamayar ukraine da rasha ta yi na tsawon wata guda yayin da za su kuma saurari jawabin neman ƙarin agaji kai tsaye daga shugaban ukraine vladimir zelensky gabanin ganawar zelensky ya yi amfani da aika sakon bidiyo da ya gabatar da turanci don neman mambobin neto taimako mai anganci da iyakan cewa da ya hada da makamai wa dakarun ukraine koriya ta arewa ta kaddamar da abin da ya nuna harin makami mai linzami hirar ballistic a yau alhamis gwamnatin japan da koriya sun tabbatar da hakan cikin abin da ya kasance kaddamarwa ta farko da pyongyang ta yi tun bayan shekarar 2017 To masu sauraro na muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato karfe tara da rabi agogo Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT za mu kawo muku wani sabon shirin. yanzu a madadin hanifa kabir isa wadda ta taya ni gabatar da shirin da julie leather gresham wacce ta hada mana shi da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri wasalam.